Kungiyar kasuwanci ta duniya za ta samu shugaba mace ta farko bayan Ngozi Okonje Uwela da Yomin Yi sun kai zagayen karshe na neman shugabanci. A Afirka ta kudu an gudanar da zanga-zanga a Pretoria wacce majalisar kungiyoyin kwadago na kasar ta kira domin yin Allah wada da yadda gwamnatin ke tafiyar da batun cin hanci da tattalin arziki da cutar coronavirus a kasar. Yayin da ake ci gaba da samun barkewar cutar kyanda da ta shan inna a Somalia an samu yi ma yara 482 rigakafi. Annobar coronavirus ta sa kananan 'yan kasuwa a Najeriya ba sa iya siyan hajoji da yawa. Yanzu wata cibiyar hada-hadar kasuwanci a Lagos ta samar da hanyar da 'yan kasuwa za su yi cinikayya ta intanet. Fitacciya mai rajin yaƙi da sauyin yanayi 'yar Uganda, Vanessa Nakate ta ce canjin yanayi ya baiwa shugabancin duniya zaɓi na rayuwa ko na mutuwa, inda ta buƙace su da su ɗauki lamarin mai buƙatar matakin gaggawa.